مقتصدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ɗan uwa musulmi masu mahalarta wannan majalisi mai albarka a majalisin baban malamin wa shek a doktor abubakar gero azungu allah ya gafarta ba allah ga dukan malam allah ya gafarta ba allah kai masa rahama allah ta ya huta wanda allah ya kaddara haɗin mu yau tare da malamanmu da alaramunmu da yan agajinmu da dattijan da su a nan elders da matasa da sauran bayan Allah ke saurari a cikin gidajensu muna wa kowa sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu yau muna biyu ga watan al-muharram sha'arullahi al-muharram wanda yake biyu ne ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka za birnin madina shekara 1448 allahu akbar yau muna mun shigo da 48 kaga 48 shekaran jiya ana 47 kaga wani darasi na wanda ya kamata mu doka a rayuwarmu cewa shekarun yana suke yanzu gashi ba shigo wannan shekara sabuwa ta musulunci marakon ato ana happy birthday ko wasu ato ana happy new year ana bukukuwa saboda shigo sabon shekara lahi dan adam bai kamata yi murnar shigo sabon shekara ba kuka ya kamata mutum ya yi saboda wani ɓangare na rayuwa ta yaki sai kana nan kana murna wai ka kuka ko sabon shekara alhali cikin shekarun kana an ka hidda wata shekara an gama da ita ba ta sake dawo a abada ina magana murna babu magana murna cikin wannan abu da aka mutane wallahi su sani da wanda a ganin ya kai shekara saba'in wai shi happy birthday zai yi kai mutum na shirka saba'in kafi ba su saboda Allah ba illa kawai ka kama kuka ɗaya su kaya kusa kabari amma haka mutum ya tsohon shekara saba'in wani hafi ba su zai Allah ka yi ikon gane saboda ka wannan sabon shekara ta musulunci alherin da a cikin da Allah ka bamu sharukan da a cikin wannan shekara sabuwa Allah ya kare mu wanda ya yi daidai da yau muna sha bakwai ne ko 17 ga watan 6 miladiyar shekara 2026 suna roƙon allah maɗaukacin sarki samu dace ya mana gamda kasar a cikin ayyukan mu baki daya matsalolin duka mana roƙon allah ta'ala ya magance mana allah mai wannan majalisi allah ta haske sai haske zinada a kabarinsa allah kai mai arzikin kwanci lafiya shaka bakar giro ya bar muna ayyuka sun yi muna yawa muna roƙon Allah ta'ala ayyukan da ya yi Allah ka amsa masa zuri'arsa kuma Allah ya shi mata albarka shek hussein Allah ya rika masa Allah ya ƙara haska masa jiya an samu a ayi muhabara a wannan masallaci ba mu samu bin aka ba mu samu zuwa ba saboda wasu zurra muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi wa'annan baki da suke zuwa malamai suna karatu wannan majalisi suna roƙon Allah ta'ala ya saka da alkhairi shi ma Allah ya saka mai da alkhairi a insha Allah ta'ala jiya da karatu mu da ya gabata wannan sati mun kwana suratul furqan aya 29 yau za mu tashi aya 30 insha Allah karwa kallahu bismillah wa ba'ala karatunmu na wancan sati Allah ya muna bayanin yadda mugun aboki ka halaka aboki idan kana da mugun aboki a kwana a tashi sai ka bi ku lalace wa man yakun al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala jiyafil kilab duk wanda a hankaka aboki ne shi ajiya jagora shi addillali ne to sai ya kai shi ga gawa ta karnuka ya ci naman kare gawa danye motsi mugun nama ce kaga bayan kare dai ba a ci, kuma ga shi danye na ba ko gasa ba sannan kuma karen gaba akwai ko yanke ba mugun aboki sai ya ka mugun nama mala akwai wani aboki da aka shirya mai gadar zare abokai ne kauna ta yi uwa ɗaya uwa sun kawo mai yin zare ta bai sani ba na rabi da allah abokai ne miyagun sun ka shirya da kauna ta yi san shi na ba shi ma bai fahimta ba sun ka kawo ta yi zina da ita shirin bugu a mutum ne saboda ka shi yasa mugun aboki da gani bai da kyau yasa annabi ya ce ka roƙi Allah Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makir ainahu sarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaa roƙi Allah tsaye daga mugun aboki aboki wanda an makiri mayaudari wanda zuciya suna kiwon ka idan ya suna suna kallon ka in ya ga alheri zuwa ga sai hana ya mugu abu ne kenan in yadda mugu abu zuwa gare ka sharri ya ƙara ya yaɗa ya ƙara in yi zuci da sauraka mugu aboki bai yi ba Allah ce muna kayan daga miyagun abokai ku shi ne Allah ta'ala bayan ya ƙare magana a kan miyagun aboki sai Allah ta'ala ya ce wa ƙalar rasulu ya rabu lamma aksal mushrikun ta'ana fil qur'an yayin da mushrikai suka yawaita suka game da qur'ani ba a sadugun nabi sallallahu alaihi wasallam sai kirjin manzo Allah ya kunci manzo Allah ya damuwa ana suka qur'ani ana aibanta qur'ani damuwa tawa manzo Allah ya wa shakahum ila Allah kuma sai ya kai kokin tsoro ya kai ƙara tsoron Allah ya kai ƙara tsorin Allah wa qala rasul manzo Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran kun riƙe wannan ƙur'ani abin ƙaurace ma ya Allah wal ma'ana qala muhammadun ya rabbi inna quraishan kazzabat bil qur'an wa lam tu'min bihi ya Allah kabire zilata quraisha sun kare ta qur'ani su iman da shi waja'alatu wara'a wara'a zuhuriha matrukan ta bar qur'ani bayan bayanta sai ya bari wa a'radu an istima'i sun karka sun kauce sun bijire ba sauran ƙur'ani ƙalin mufassirun malaman su biyu suka ce walaisal maksudu min hikayat hadal qawla al-ikhbar wato ba shine maksudi ba na hikaya wannan magana ba da labari kawai bal min ha ta ta'zimu shikayati girmama ƙarar da manzo Allah ya yi na cewa an ƙaurace wa takhwifi ƙaunihi da kuma tsoratar da mutanensa ya kai karar su wurin Allah sun kawace Qur'ani li'anna al-anbiya idan taja'u ila Allah wa shakaw qaumahum halla bihim al-azab wa lam yuhmilu domin su annabawa idan suka jingina zuwa ga Allah ya an kai musu abu har suka suka kai karar da wurin Allah wa shakaw qaumahum suka kai koken mutanensu su kai karar mutanen su wurin Allah halla bihim al'azab wa lam yumhilu azaba suna kusa ga mutane ba za a jinkirta musu ba jama'a ina fatan mun gane magana to saboda haka malamai suka wasu malamai suka ce a a wannan ƙarar sai alƙiyama na manzo Allah zai gabatar da ita gobe gaban Allah manzo Allah zai miƙe ce ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya Allah lalle mutane na sun rike wannan Qur'ani abin kaurace ma ya Allah zai ƙara duk wanda ya kaurace ma Qur'ani manzo Allah zai ƙara ci gaban Allah gobe kiyama domin malamai suka ce duk mutane duk mutumin da aka yi ƙara ta yi nan duniya ya halaka duk al'ummar da annabinta manzon ta yi ƙarar ta gaban Allah nan duniya to za a halakar da ita Allah ba zai halakar da al'umma ba sai annabin da ya fi karanta Allah yana ganin abin suka yi mai Allah yana ganin wulakan da suka yi mai to saboda haka ran da duk ya koka ya kai karar su Allah an gama da su lokaci to shi yasa wasu ganin cewa duk lahira za a yi wannan karar sai gobe kiyama ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ce hadrul qur'an anwa mu qur'ani na nau'uka daban-daban na farko akwai hajjuru sama'ihi wal imani bihi kaurace ma sauraron qur'ani da kuma kaurace ma imani da shi nan za a ga wasu ba su ko sauraron qur'ani wani bai da lokacin sauraron ƙur'ani. ka ga mutum musulmi ya yi wata shidda bai bude ƙur'ani ya karanta ba saboda za a ga mutum musulmi wata shidda bai bude qur'ani ya karanta ba kuma bai ce makaranta a karanta sai kaga ya kawace masu wani qur'ani sanan na biyu hajar al'amal bihi wa in qara'ahu wa amana bihi akwai kaurace ma aiki da qur'ani ko da mutum ya karanta shi ya imani shi za ka yi tsoni ya karanta shi ya imani shi amma kuma babu aiki da qur'ani to kuma cikin za a tara gobe kiyama kaurace ma aiki da qur'ani ba su aiki da qur'ani na uku shine hadru ta hakimihi wa tahakum ilai. kaurace ma wato sanya qur'ani ya zan shi alƙalinka da kuma tsokar kara a kai a eh, kotun ƙwar'ani za a ga wani shi bai yadda ƙwar'ani ne shari'a ba saboda ya san bai da gaskiya bai yadda da hukuncin ƙur'ani ba kuma bai ɗauka tsara ya kai inda za a abin da ƙur'ani kuma a gahi Allah ta'ala ya ce wa in za a sun fi shayin faru duhu ilallahi wa rasu Allah ta'ala ya ce fa in za a fi shay don kai jayayya cikin wani abu na addini fa rudduhu ila Allah wa rasul kuma da hukunci ne zuwa ga Allah da manzo Qur'ani da hadisi in dai kai musulmi ne kuka yi jayayya kuka yi jadin da to a ɗauki ƙara a kai ma Qur'ani a sai a jimi Qur'ani ne amma in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir in kuka sace ku yi imani da Allah da ranar tashin kiyama to ga abin da ku yi in ku ba ku da imani to kai ko su za ku kai domin shi musulmi abin da ya yi shi qur'ani da sunna to in baka yi da qur'ani ya ma shari'a ba sai za ka yi bismillah saboda ka yi wa musulmi Allah ba tsofaffin sarki na son kai kara kotun qur'ani na hudu akwai hadarsa da wa fahim ma'ani ƙaurace ma la'akari da ƙur'ani da kuma fahimtar ma'anar ƙur'ani akwai wanda da bai iya tunanin ƙur'ani wai kakashi Allah ya ce afala ya dafa wunar ƙur'ani hmm. Allah ya ce shi mutane ba su la'akari da alƙur'ani shin ko dai zukatun suna da makullai ne an kulle ba su gane kumi malam wata magana da ƙwararri kai sama da shekara dubu sai ka kamar yanzu na aka saukar da abin nan amma sai wanda ya tunani ya yi la'akari ya ta dabbo shi a gano haka ka ba a son mutum bai la'akari da ƙwararri a son ka dinga ta dabbo da to ƙaurace masa dabburin ƙwararri shi ma ƙaurace ƙwararri da kuma fahimtar ma'anarsa yau za ka samu musulmi malam daga alamta da kai su zuwa bai san ma'anarsa ba to saboda mi za ka iske wani ya yi karatun boko tun daga firamare school haya kai jami'a ya yi digiri na daya ya yi na biyu ya yi na uku amma malam daga alamtar kai ku zuwa na bai san ma'anarsa ba shin ko ko ba a fa akan abinda a cikin qur'ani abinda malaman ulumul qur'ani suka ce misalin mutum da ke karatun ƙwari bai san ma'ana ba ko misalin hakimin ƙauye uban ƙasa ya aika mai ya aika mai takardar da dare ga takarda an kawo duk garin babu fila bale a yada a ga takardar game take dauke da shi kasan da akwai tashin hankali saboda uban ƙasa ko sarki gaba ɗaya aika ma hakimi da daddare kuma sai iso da daddare sai za a karawa duk dukkan duk kawai nan ga babu fitila bale a yada a da a cikin takardar ba a sani ba aiko muku na an kai cewa ga 'yan ta'addan ta a shirya ba a sani ba cewa an kai a kawo wani cikin daren ga ba a sani ba sarki mina na yake bukatar su zai da duk dai ba a sani a cikin haka zannan ba shi ya misalin musulun da ke karatun ƙwari mai sama a rasu mai sama a rasu misalin rasu haka malamai suka magana malamai ulumul qur'an shek jafar allah shi masa rahama wasu ala yake shi wai me yasa mutane ba kullum ka kafin su aya guda ma'ana aya guda kullum kayan shekara aya na ba su sama ga shekara akwai kwa uku da wani kwa 360 shekara to in kullum ka sanin ma'ana aya guda in ka haɗa su aya nawa ke ka san ma'anar suratul Bakara? ka shiga ali imran aya ali imran aya biyu suratul bakara aya 180 da wani abu kaga in ka duba kana ka sanin kullum ka san ma'ana aya guda kullum ka san ma'ana aya guda na qur'ani insha Allah wata rana za a yi duka ma ka san ma'ana qur'ani ba halaka al-sahin da ma qur'ani akwai littafin da sun kai qur'ani wahala amma za ka ga an san ma'anar su an san komai na su kai zai mai kafin chemistry da biology ai ya kamata ka ne a san ma'anar qur'ani ba wasu formulas da ake haɗawa masu wahalar gane ko ba hakan na ba ba masu <laughs> dokta duk mai karatun karatu ire-iren karatu kan na sayansu ya san akwai abubuwa masu zuhi masu wahalar gane duk in mutum bai kai kawo ko kasu ma bai yi a dole sai ga wani ya fara ya isa saboda ya ga wa'annan abuwa sun yi mai yawa bai gane su to duk wanda ya sai irin wa'annan abubuwa ya fi na zuwa ya gane su Kuma ba gaskiya ba shi yasa mun kira ga matasa su kama jikin su mutum ya dinga sanin ma'anar qur'ani kaɗan kaɗan da sai yau wanda ka so so fatiha aya ta farko menene ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin sai a sanar da kai ma'ana alhamdulillah akwai littafai da tafsiri akwai na turanci akwai na hausa akwai na larabci akwai na mi sannan ga tafsirin malamai nan da suka yi ka ɗauko ɗaya ka sauka sai sun kai in san ma'anar aya ko sun fatima gobe aya ta biyu dibi aya ta uku shi sai ka haɗa tafsirin su fatiha da kanka ka kasan Allah ta ba mu ikon gani shi yasa aka gani daga cikin ƙarar da manzo Allah yake an tsawace cikin Qur'ani akwai kaurace mu fahimta ma'anarsa nabiyan na karshe sai ce akwai halul istishfaq wa tadawi bihi kaurace mu neman magani neman waraka fi jami'il amradi amradul qulubi a cikin dukkanin rashin lahiyar zukata wa kullu hadha dakhilun fi qawlihi ta'ala dukkanin wannan ya shiga cikin inda Allah ya ce inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana Allah ta'ala ya ce unzila min al-qur'ani ma huwa shifaa'un Allah ba dokokin sarki ce wa nazli da alqur'ani muna saukarwa da qur'ani ma ko shi ba wa abin da yake waraka ne wa rahmatan ko abin da yake rahma lil mu'minin da mu'minai qur'ani Allah ya saukar da abin da waraka ne kuma rahama ne ga masu imani wasu abubuwa da qur'ani ka saukar zuwa da kadi sai ka ji hankalin ya kwanta amma kuma wala yazidu zalimina illa fasara qur'ani bai karama azzalimai kuma sai hasara ubangiji Allah ya kare ka zaura ka yan uwa musulmi ka rike qur'ani ba su littafin da ka yi yahi shi tun daga duniya har ƙur'ani littafin ƙur'ani bai isfiya tun daga duniya har ƙiyama ƙur'ani bai isfiya kuma duk wanda ya san shi a nan duniya ko zai tashi ƙiyama da shi bai manta shi ba ko ka mutu ƙur'ani inda ka sani baka manta shi ba su wanda ka haddace na ƙur'ani suna nan baka manta su Allah ka ba su ikon gane sai Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin yan uwa duk wanda ya ce hanyar da'awa zai bi sai ya samu yan adawa da'awa ba a samun kuɗi da ma za a yi adawa da mai da'awa saboda mai saboda shi mai da'awa yana son ya ɗauke ka daga ɗabi'ar da ba su da kyau ya Allah ka gwada ɗaya ne mi Allah yi ne wangana don mi zai so waye isko mu ga zuwa mai sai har sai ya ɗauke mu duk bala'in da an kashe da manzanni da annabawa saboda wangana ya isko mutane bisa kafin ya raba su ku ba su zagi al'ada bil adama da in ya saba da abu ya shiga jiki ne to raba shi da ciwo ya gari da shi za ka samu takaddama tsakanin manzanni da mutanen mutanensu to saboda haka Allah yana da lashin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ba kai dai na adda adawa ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin kamar haka muka sanya mu kowane ba annabi aduwan yan adawa makiya min al-mujrimin daga cikin yan ta'adda daga cikin mushrikai daga cikin kafirai wani fa annabi ya yan adawa kama ja'alna kama ja'alna laka a'da'an min mushriki qaumika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min kufari qaumi kamar yadda muka sanya gare ka makiya daga cikin mushrikan mutananka ya rasulullah to haka ma muka sanya kowane ba annabi yan adawa daga cikin kafirai mutanen والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره من الأنبياء abinda للا shine عن zuciya صلى الله عليه وسلم da ya yi koyi da wani sa daga cikin annabawa da banzanni ta hanyar su yi haƙuri, ba kai ina an kawo adawa ba adawa ba ka da dadi amma dai gaskiya ba kai ina an ka fara ba kuma duk wanda ya zo da irin abin da ka zo shi da ya yi adawa yanzu a zai gada da yafe don me za ka so ka sha dai kayi ne. ko baka ce ya kawo kuɗi ba abin da aka so kawai shi shiga dai ya gane abin da adai da ya bai to amma kuma kayi ne, don me kadima ko ka gida wanda ya kama hanyar almajiranci ainihin yi sauwa biyu bisa ga wanda ya kama hanyar iskanci ne kai laifin ka don me za ka fito a barka za don me ko da ka kawo hujja wai kai laifin ka ce wai a barka ba bai da kai to da'awa ka take ba ka bari wani a jehe ka a fashe maka ba ce ka sai ai yau ka tashi wa ubanka babanka nan ya tashi gare ne sai a dinga tsoko maganganu ana wata yau ka tashi amma sun fahimci cewa abinda ha karantawa sun ku waiwa shi ne aya qur'anin da ya ja da hadisin da ya cikin su waiwa shi ne in kana ganin sai tsoho kake to ayar da an ka ja ita ko yarinya ta hadisin da ya ja yaro da kai da hadisin da wasu wani saboda ka kuskure na mutum ya dinga on direct din mai wa'azi ganin cewa ya zo a abin da ya kawo shi daina ko ba ba shi ɗaya kuma da kiyaye Allah ya lalace zuciyar manzo Allah ya yi hankuri dangane da abin da ya shafi ƙaryatawar da aka yi masa ya yi hankuri masu yi adawa ya yi hankuri da su in ka ga ana adawa da kai alheri a tare da ka, in ka kowa ya haifi mutum ko wallahi ka zan kayan banza ka halatta ke sai Allah ya ce kuwa ka fabi rabbi ka hadiya ubangijinka ya isa zama mai shiryarwa wa nasiran ko ubangiji ya isa zama mai zama mai taimako ga duk wanda ya yi adawa da mai wa'azi wa kafa an yakuna rabbuka ya muhammad hadiyan laka ubangijinka ya rasul ya isa ya isa ya zama mai shiryarwa gare ka wa nasiran laka kuma ya zama mai taimako gare ka la adayaka kan matsiyanka fala tubali biman ada kada ka dawo gonde ya adawa da ya rasulullah kenan inda kai ka nan kana harkar ka kakka dawo da ya adawa ta gaba kada kai wayo kada kai fara da su Allah ka ba mu ikon gane wa qala ladina kafaru wa wai kafin maka sun ce kama laihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin suka nuna to wai Qur'ani da aka dinga saukan ma shi kaɗan kaɗan don mai ba saukar da shi don ƙulle wuri guda lokaci guda ba za su kama lahin annabi sallallahu alaihi wasallam wai yayi lahi qur'ani me yasa ba a mai saukar a taura da injila ba don mai qur'ani ba a saukar da shi sauka irin ta zabura kawai da su dunkula aka saukar da su sai Allah ta'ala ya ce wa qal ladina kafaru wayan suka kafin suka ce وقال كفار مكة لولا نزل عليه القرآن جنوس الواحد هل لا نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة دمي دي wannan Qur'ani bai sauka ba ga manzo Allah dunkulen lokaci guda me yasa ba a saukan mai da Qur'ani lokaci lokaci guda ba kama nuzlatul tawrat wal injil kamar da saukar da da ala shubhatihim al-attaq sai Allah ta'ala ya raddi akan shubhar su rikitin su wanda bai kai kawo ba ya Allah ce kazalika linusabbita bihi fuada mun yi haka ne muka saukar da Qur'ani kadan kadan kadan kadan kadan don ya tabbatu da zuciyarka ya rasul linusabbita bihi fuada mu tabbatar zuciyarka da shi Qur'ani kazalika anzalnahu mufarraqan linuqawwi qalbaka ala tahammulihi mun saukar da ƙur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan rarrabe don mu ƙarfafa zuciyarka a kan ɗaukar ƙur'ani wata hafubi da kuma haddace shi wata amalin muka ba ma fihi da kuma aiki da abinda abinda a cikin ya hukunta Allah ta'ala ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi ce wa bil haqqi anzalnahu da gaske muka saukar da qur'ani wa bil haqqi da kuma da gaskiya sauka babu qiyas cikin shi wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa ma arsalna mu aibu ko sai mu bushara kuma gargadi ya rasulullah Allah ya ce wa qur'anan kuma shi qur'ani faraqnahu mun rarrabe shi mun saukar da shi kaɗan kaɗan aya aya sura sura linusabbita bihi daga dan mu tabbatar zuciyarka da shi litaqrahu ala an-nasi alamu zuwa kan samu da shi ala tarayyus kaɗan kadan Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi saukarwa inda Allah sai da yi shekara 23 ana fasar da Qur'ani amma su abin suka suka zargi don mai da ba a saukar da shi dunkule kama a taura ba don mai da ba a saukar da ƙwar'ani gaggame wuri guda ba tip kamar linjila ba ya Allah ya ce ba mu yi haka nan ba mu hukimar da ya samu karraba shi saboda a karanta wa mutane shi kaɗan-kaɗan Don wani abu ya faru sai a saukar da aya a saukar da hukunci in wani abu ya faru Allah ya saukar da aya saukar da hukunci ya Allah san shi wa'azi kuma sai ya saukar da ayoyi in shi Allah ka san sai ya saukar da shi saboda kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba dunkule wuri guda ba kuma don mu ƙara tabbatar da shi shi yasa aka samu da yawa sun hada shi yanzu al'ummar ga in ka son ka kida mahadda ƙwani ba ka iya amma a taura da linjila hafizanta ba su da yawa za ta kiraye su da tarihi ba a samun maharta a saura da yawa ba su da yawa lindila ba ka samu da yawa a ce ya harshe lindila ga ɗaya sama haƙo ayi saboda allah ya saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai yin sahabbai da yawa su hantar ƙani wasu matan annabi na da rai sun ce sun karanta ma annabi ya jiya sun harshe shi ne. saboda ka yan uwa musulmi qur'ani Allah ya saukar da shi don a haddace shi kuma Allah ya sauwaka shi don a kiyaye wala qad yassanna al-qur'ana lidh-dhikri wala hmm. qad yassanna Allah ya faɗa kusan zurfi yace wala qad yassara al-Qur'an tabbata haqiqa wallahi mun sauwaki Qur'ani da duka domin domin tunatarwa fa hal min mudakkir akwai mai sanar suwa an sauke ƙur'ani a haddace shi malam sai gaskiya ɗan shekara goma ya haddace qur'ani yarinya ɗan shekara goma ta haddace ƙur'ani ab kizo 60 dukkan ta shekara goma kaga sauƙi na Allah ya wuna saboda sai Allah ya ce wa rasalnahu tartila kuma shi ƙur'ani. mun rarrabe shi rarrabewa fassalnahu tafsilan wato mun rarrabe qur'ani daki daki qala imamu qatada bayyanahu mun bai bayanin qur'ani ta at A fil kalami an yi ba a ya'ti ba'dahu ila ithri ba'd abinda aka ni da tartil shine magana a zo da ita tashi na yi masashi ana nan kaɗan kaɗan har sai an kai ƙarshe da su wasu ka ce rassalnahu fil qira'ati at-tarassul kaɗan kaɗan ana son ƙur'ani a rera shi rera har sai an kai inda aka kwana to Allah ka babu ikon gane da wasu Allah ta'ala ya ce wala ya tuna fi masalin wala ya tuna fi masalin illa bi ahadin hmm. wa Allah ba daukakin sarki ya ce wala ya asnafin masalin ba za su maka zo da wata hujja ba ya rasulullah idan arna suka zo maka da wata hujja ana son a rihe bakinka ka kasa magana duk sanda kafin suka zo daga shubha rudani wani abu mai rikici suka zo da shi Allah ya ce illa ji ina ka bil haqqi fa mu mun zo maka da abin da a gaskiya illa a atainaka ya mun bil haqqi wadai sai zo maka da gaskiya wadda a ga hili. Wani nuru sadi da kuma haske mai tsagowa na dalilin magabihi ba su don mu narke ƙaryar ƙaryar wa aka san tafsirin da kuma mafi kyawun bayani mafi kyawun fassara sai a ɓata abin su ka da shi duk lokacin da arna suka zo da wata shubuha sai Allah ya zo da gaskiya sai ya ɓata abin su ka da shi sanda aka zo da wasu abubuwa masu rikici ana son a rikita sahabbai sai Allah ya saukar da aya sai a fata za mu zo shi da ƙarya kamar yadda Qur'ani ya ce ballaghu bil haqqi al batil fa yadmaqu hmm. hmm. Allah ta'ala ya ce bal bari na qadifu bilhaƙi, muna jihu gaskiya al a kan ƙarya fa yadmaguhu sai ta narke ta idan gaskiya ta ku sai ta narke ƙarya sai ta ƙarya ta wace fa idza huwa zai sai ga ta gudu ta wace sai Allah ya ce wa lakumul wailu mimma tasqun boni ya tabbata gare ba ku tafantawa ku zo da ƙarya kuna son ku bata addinin Allah yasa wallahi ina ganin tausan mutumin daga towa da ƙarya ina son ya soke gaskiya yanzu ku dibo shekaran jiya ka jin wani da sunan malami har zagi ya kai zagi shi ke wai na cewa wai duk wanda ya ce manzon Allah bai san gaibi Allah ya san musu zare kamar sanda an ka taba ka takaddama da wasu sokoto shekarar da malam kabiru gombe ya yi tafsirin sokoto ya kawo hujjojin Allah yana sama ya zubi ayoyin ƙura'in da hadisai masu kuda Allah yana sama wani malami da ya ji su ya kasa magana ya ce duk wanda ya ce musu Allah ya sama Allah ya sama su daga ita to ka kawo hujja cewa Allah yana ko ina mana amma yanzu an kawo hujja ayat Qur'ani ta goma wanda gwada Allah yana sama to ka kasa magana ka kana Allah ya isa to Allah ya isa ma ai kai ma malami ne kana jin malanta kawo hujjar shi ma shi ko wanda ya kai yana jini na wannan cewa duk wanda ya ce annabi bai san gaibi ba Allah ya isa musu da gaibi kuma hada cewa wai halatto in annabi bai san gaibi ko ko ka san gaibi tana zagi manzo Allah da kai ne ya ce bai san gaibi ba ko ya ce ya sani sai ya sani Allah ta'ala mai ce walau kuntu a'lamul gaiba Allah maɗaukacin sarki yana bayani ya ce manzo Allah ka ce walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi lastakfartu lil khair da na yawaita aiki alheri mai yawa wa ma massan yasu kuma da wasu saba tane da ba in na san in bina akwai matsala da ban sai ba bai sani ba jiya karatun da muka yi muna bayani akan wasu mutane da suka yi garin manzo a fasarwa suka zo suka ce sun mutum ka tsawon suna su Allah a ba su alaran su koyar da su alƙur'ani maza Allah sai ya ware ki alaran ma saba'in cikin mutanen mutum ya ba su yace ba su nan ku da su koya alƙur'ani ashe mutanen da kidnappers na ƴan ta'addar ashe sun shirya da sauran mutane suna cikin daji da makamansu wallahi ma na sai sahabban ga su saba'in aka shiga daji da su gaba ɗaya aka kashe su daga wanda aka suka da bashi sai wanda aka fara takobi sai wanda aka saki biya a halbe shi ana kashin su suna addu'a su ya Allah Allah ka fada mu annabinka ka ba annabinka labari Allah mun gamu da kai abinda ka ba mu Allah ya yi muna mun yadda mun gode Allah ka yadda mun yadda da kai Allah ka isa mu annabinka ba shi labari ana na ana kashin cikin daji suna mutuwa suna roƙo Allah ya wada ma annabi labarin su da su nan da na sai ga sako ya kai manzo Allah sallallahu alaihi ya tara sahabbai yace inna ikhwanakum lalle yan uwanku da kuka ga na tsinta tabu tun ba inna ba shi su duk gaba da ya kashe su amma sun roƙi Allah ya isa mu da labarin mutuwar sun gamu da Allah Allah ya mutunta su abin da ya ba su na karama ta aljanna sun gode kuma su Allah ya rubu zai da Allah saboda ka aikuma labari labari ya kawo mutane shin saboda Allah ya annabi na san gaibi yana ba da mutum ko bai haka shi su saboda Allah shi za ko kana ganin yan bid'a suna yawo da shigohoyin yanzu ka bibi ciwo gaba da yake Allah ga ka magana bai da hadisi ba to hadisin da hankali ne bai kama bai da shi ba shi da masu sun gara haka magana wallahi mugu arnina gane wani abu ta ne abu sai wai tuwa suke suna bayani su wai maka a to ana biyun shekan halawaka shedan yanzu sai wanda an musulmi na inkarin biyun shaidar. manzo Allah bai jefa ba sahabbai ba su jefa ba dukkan annabawa su kai haji ba su jefa ba yanzu sai yin abin da hankalinka ya ɗauka ya ka ɗauka sai ka dubi ƙur'ani da annabi musa allah ya ce mahaifar sa ya ce akwatin ta sa kuma sa ce akwatin ba ƙur'ani ya hudu kudu hudu ba to me yasa hankali bai gano me yasa an zarce akwatin ba annabi musa ba an ce buga sanda sai da ruwa ba ya buga ko bai buga ba sai ku ya tsaye ko bai tsage ba hankali kana iya kamawa in ba da imani ba dama shi gani yake saboda zindiki na an riga an yi an riga an azo shi an yi kwangila da shi ya so ya fata a filin mutane najeriya shi da zuwa na waɗanda abubuwa aiki addini imani yadda ba wasu abin da hankali na kama ba akwai abu da hankali ka bai kama ba zan Allah ba a yi da shi ba ƙwar'ani ya faɗi ko bai ba yanzu ya kashe hankalin da za ka sawa kamar yadda kasar maka suke ka sa hankalin gano su yaya an kai an ka sai da cikin dare guda aka yi tahiyar tun daga makka har ka ka dimini ta tahiyar wata nawa kai a ta ya kasa a ya abin ka ta tahiyar sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai ai ba hankali na aka saba imani na mutum kai kuma abin da ya tabbata an yi to saboda ka shi yanzu hadisin da hankali ne bai kawo ba sai kai ta hadisin kawai saboda ka wallahi mutum ya bar ba sauraron wa'annan mutane kala kato mugun aƙida sannan yan bid'a su ma suna da shubha game da su musu yadda manzo Allah bai san gani kuma Allah da kai ne ya faɗi qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba hmm. Allah ta'ala ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ya manzo Allah ka faɗa babu wanda ya san gaibi sama da ƙasa in ba Allah ba wala ya wa ma ya yasuruna ayyana yub'athun kuma su ba san lokacin za ka yi da su ba gaibi sai Allah kawai saboda in ka ga ba annabi na ba da labarin gaibi faɗa mai an za a yi kuma mala'ika ya faɗa ga abinda Allah ya ji. Ka kaga ya tashi da gaibi ne sai saboda bi saboda asirru idan su dawo su zane falaisa da sirri sirri iya wuce mutum biyu ya tashi da sirri yanzu a aikun mala'ika ya ya faɗa ma annabi shi ke ne yanzu mala'ika ya sani annabi ya sani ya tashi da gaibi yanzu ba ina fata mun gane magana Allah ka ba mu ikon gane ba da wasu Allah ta'ala ya hmm. Allah maɗaukakin sarki alladina yusaruna ala wujuhihim wa'ana za a tayar da su kuma a da su girri ala wujuhihim kan huskokin ila jahannama zuwa jahannama yusabuna wa yajruna ila an-nari ala wujuhihim wa'ana za a dinga jan su girri akan huskokin su hukka na kasa hannuwa sama ana jan su huskokin su na jan kasa zuwa jahannama duk wanda kaga an wa wannan Allah ya ce ula'ika sharru makana waɗannan su ne adda mafi sharrin wani zama inda za a kai su za a kai su mugun wuri a ajiye su sai Allah ya ce wa azallu sabila kuma su ne kowa bace mahanya rata ce kiyama akwai da za a jawo ga hutu su mai da su subhanahu wata Ala ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada Allah ku madaukakin sarki sai afa man yamshi mukibban yanzu wanda ke tahiya upside down ƙawahuna sama kai na ƙasa ahada shi yi shiriwa an manyan shi sauyin ko wanda ke tsaya daidai ala siratul mustaqim yanzu waɗanda za a ja hukuncin su ƙasa su a daidai ko wanda ka tsaya bisa ƙwawo saboda haka a ran shi kiyama za a ga wasu mutane in za a kai su gudu sai an ja su ƙwawo da hukuncin su za a mai da a ƙasa ƙawa suna sama a ja ƙawa shine ce hum sharru manzilan wa masiran su adda mafi sharrun masauki da makoma wa akhda'u dinan wa tariqan su adda mafi kuskuren addini da kuma hanya fil hadisi ya zo a cikin hadisi ila ya rasu rasulullah ya manzo Allah Kai kaifa yushru kufar ala kaifa yushru kafir ala wajhi yawm al-qiyamah yaya za a tayar da kafiri akan fuska ta rasa shi kiyama faqala sai manzo Allah ya ce innal ladhi amshahu ala rijlihi wannan da ya ba shi iko ya tiya da tsawon ne ƙadirun ala an yamsiyau an ala wata ya giyar malkiyawar allah mai iko ne a kai sa ya tiya da fuska ta rata ta tiya fuska na ƙasa ƙawahu na sa allah da ya ba ka iko kai tiya ka da ƙawahun ka nan duniya rata shi su yi juye ka ka kuma ka kuma ƙawahun sama kake ƙasa madaukakin sarki ya ce wala hashuruhum yau mal ala wujuhihim za mu tare su ta kiyama akan hukumin su ummiyan wa bukman wa summa suna makahi suna bebaye kuma suna kurani idan aka kada kullama khabat duk lokacin da wuta ta yi kasa ta tsallafa jirnahu sai ga sai mu kara mata ruwa kuma ko tsara ta ba babu lokacin za a cewa wuta ta lama ta bar shi gaba da a wutar lahira ba ta mutuwa ubangiji Allah ya kare ثم ذكر تعالى قصة الأنبياء تصلية الله صلى الله عليه وسلم irhaba lil mukaddibin sannan Allah ya ambata kisoshin annabawa saboda lallacin zuciyar manzo Allah da kuma ban ban tsoro ga masu kayyatawa fa qala sai Allah ya ce wala qad atayna Musa al-kitaba wa

annabi musa sai ya fara da shi Allah ya ce wala kad atina musa alkitaba wallahi haqiqa mun bayo annabi littafi annabi musa littafin at-taura ai wallahi laqad ataina musa at-taurata haqiqa mun bayo annabi musa littafin at-taura waja'alna ma'ahu ko muka sanya ta da shi annabi musa a kafa dan uwansa haruna annabi wa waziri yana matsayin mai taimako shi an waziri shi ma manzo ne don shi ya roƙa da Allah maɗaukakin sarki ba annabi musamman manzanci sai ya Allah ina son dan uwa na Harun shi ma ka bai tare da ni sai maka bi wa akhi Harun huwa afdal minni ya Allah wa akhi harun Allah dan uwana harun huwa afsahu min lisana ya hini fasaha harshe ya hini matsiyar magana domin malamin sun ce lokacin da annabi musa ya ya sa gabashin wuta ga baki ya koya harshe sai zan magana ba ta ba ta hija da kyau da kyau ka amma dan uwana harun na ko kuma yayana harun ga hinan huwa afsahu min lisana ya hini fasaha da harshe magana fa arsilhu Allah ka aiki ka aiko shi shi ma ka bahin manzo tare da ni ridi an dan ya taimaka mini inni akhafu an yukadibu ila jinsu su kage kare Allah Allah ka da dan uwana har mu biyu sai Allah ya ce an yi muku shi yasa malamai suka ce ba a taɓa addu'a mai tsada ba irin wagga duk addu'o'in da ake karo kawo mutum ya zama annabi ka nemi tsayin annabi ba Juma'a ina fata mun gane magana duk roƙon sarauta wannan dun mai sauƙi na ba amma da zarar Allah ya ba mutum annabi to ya ba shi annabi automatic don matsayin manzanci ya wuce kowane matsayi a duniya to ga an roƙa kuma Allah ya ba su سبحانه وتعالى يا وتسوس طه أدو إن النبي موسى قال رب اشرح لي صدري من ويسر لي أمري وهل وحكم من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي الله كسنيا وزيري mai taimako cikin iyali kuma haruna haruna akhi dan uwana shi ne to Allah ka bani wasjud bihi azri Allah ka kafafa bayana da shi wa asrifu fi amri kuma Allah ka shigar da shi cikin tare da cikin al'amari mu zan mu biyu yace kai da sabbi ka sabbi da don ku bi da gare ka da yawa ko mai ambaton ka da yawa a ƙarshe sai ce qala qad uti su'laka ya Musa duk abin da ka roƙa mun baka ya kai Musa duk roƙon da kai mun baka kaga yan uwa musulmi annabi Musa ya roƙa madan uwansa alheri haka ma duk musulman kware in ya bi hili ya roƙa madan uwa ne alheri shi yasa ba laifi bane dan mutum ya samu dama ya dauko yan uwa ne kusa gare wallah malam balaki laifi bane bal ma shi aka so ga mutum amma duk abin da wani yake da haƙƙi kaka ɗauke kuma ɗan uwanka ka ga yanzu aikin gwamnati babu laifi ka hau kujerar da kana iya samun mutane aiki da ka samu yan uwanka duk wanda suka samu mai amma haka iske wani bisa kujera ta kuma ka ɗauke ka ɗan uwanka ba ba a yi haka ka iske mutum bisa kujera ya yi ta ya yi tabin ya yi tabin process ma'ana hina na hina bin na gaba gare ga hijaya shi shi ke kujera shi ma wani hijaya har ya kai gare ta kai ka doki ka da uwan kai zalun irin abin da aka ke na yanzu Ka ga mutum ya yi aikin wani shekara talatin ina jiran kujera ya kai gare ta sai ga ɗaya ayi jumping ɗin wani ya tsallake shi ya fiya haini shiga ya bashi wannan zalunci ta wadda aikin gwamnati na ya jima hina yi shekara talatin da wani abu hina na hina yi duwar da an gaba gare sun yi ritaya shi na annan shi ma hina na hina ke suna so ya kai gare su yi ritaya amma ana ta yi a karɓar ga ɗai an tsallake an tsallake shi an ɗauko wani bai kuka shi ba an jefa ya hau amma ɗaukar aiki ga za a yi ɗan waka sa su cikin aikin da kake dama wannan ya yi daidai ba lanyi ba wannan dan uwa ne yayi karatu ya zuwa dauki six ka sai wannan yayi kyau to amma aikin da mutum na nan bin ka'ida yana nan bin ka'ida yana bin yana ta hankuri yana bin tun yana karbi har ya zama babba yanzu an to karshe kuma yanzu an jaye shi an samu eh eh siyasa ce to shi yasa shi ko da ayyuka na an halaka shi da zara an ka ɗauko na ƙasa gare ka an ka aza gaba shi kenan an gama da ka dole ka sai kai taya ko dole ka sai wanda za ka yi ubangiji allah ya kare saboda ka yan uwa musulmi allah matsaukakin sarki ya ausa ma annabi musa a roƙonsa ya bashi ɗan uwansa harun sai ce fa qul nazhaba ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina sai allah ya ce muka ce ku tafi da kai annabi musa dan uwanka harun ku tafi zuwa ga mutanen suka kayyata ayoyin mu inji Allah idhaba ila fir'auna wa qaumihi bil ayati al bashirat ku tafi zuwa ga fir'auna da mutanen da ayoyi manya manya wal mu'jizat tabi'at da kuma mu'jiza mai abuwa da haskenta Allah ya ce suka ce suka iske fir'auna suka yi wa'azi kiya fa dammarnahum muka darka ki fir'auna da shi mutane ne kadimi ga darka kewa fa ahlaknahum ihlakan muka halakar da su halakarwa lamma kazzabu suna yasa kai ta mazanin mu inda Allah kuma shikenan suka saka ai an aika wa fir'auna manzo ya ta yayi wa'azi fir'auna ya kiya an halaka shi ba shikenan ba an kai karshe shikenan wannan kisa ta kai kuma za a je ga wannan ko karatu na gaba insha Allah za mu ji shi ko annabi nu. shi ma duwa zin da yi sai kisa na to ta takaita da wa'azin da an kai da halakar mutane duk da aka takaita aka wuce wurin shi da kisoshin ƙwar'ani hikima gare su wata rana a buɗe su wata rana kuma a takaita su saboda wata manuwa ta aka so a faɗi don wa'azin kawai Allah ka ba mu ikon gane mu muna nan muna sa ko Allah ka san mu Allah ka ba mu zama lahiyar cikin ta muna roƙo Allah wa ɗaukakin sarki akwai musibu cikin ƙasar Najeriya kwarai akwai bala'o'i da yawa cikin Najeriya Allah kai mana maganin su Allah duk mutanen da ka shuka mana wa'annan abubuwa Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah muna roƙon ka kawo zama Allah ya san kasan mu Najeriya ya ubangi duk abin da ka hirgita mu Allah ka sani Allah kai mana magani ne duk wa'anda ka san su su hirgita mu cikin ƙasar ta mu Allah kai mana maganin su Allah baya Allah da a canza hannu yan ta'adda Allah ku utar da su Allah ku utar da su wayanda aka kashe kuma Allah ka ba su aljanna Allah ka yahe musu Allah su ko yan ta'addan na Allah ka isa mana gare su Allah ka mana karshen su da su da duk waɗanda ka ba su labarin cikin gari Allah kai mana maganin su duka Allah kai adda iko kan kowa Allah kai mana maganin su Allah ka dukan iyayenmu da malamanmu Allah ka ba ku aljanna Allah ka dukan babu mu Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta mishi ka ba shi aljanna wa'annan ayyuka da ya bamu muna yi Allah ka rika hannayenmu a su Allah ka rika mana hannayenmu ka yada mana a cikin su ya ubangiji ka biya bukatun baki ɗaya ka samu gama lafiya Allah mun roƙe ka ko sauran malamai su da muka rasa duka Allah ya gafarta musu Allah ɗan yaran ga da ba mu saba ce umarnin su ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين